الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا يملا السماوات والارض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعد نحمده بمجامع حمده كلها ما علم علمنا منها وما لم نعلم على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد ما حمده الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون عدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه وأحاط به علمه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 وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور واختتم خلقه بالحمد فقال بعد مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالحمد في العديد من الآيات عباد الله روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر عباد الله هذا اللواء لواء حقيقي يحمله رسول الله يوم القيامه ينضوي تحته جميع الحمادين من الأولين والآخرين وأقرب الناس وأقرب الخلق إلى لوائه عليه الصلاة والسلام أكثرهم حمدا لله وذكرا له وقياما بأمره روى الطبراني في معاجمه الثلاثة وأبو نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد والحاكم في المستدرك أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء وروى الدارمي في مقدمة سننه عن كعب الأحبار أنه قال نجده مكتوبا أي نجد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا في كتبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر وأمته الحمادون عباد الله من فوائد قول القول العبد الحمد لله أنها سبب في محبة الله الودود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت قول الحمد لله سبب في مغفرة الذنوب وجلب الرزق والرحمة كما في قصة البدوي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني خيرا قال له عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انصرف البدوي ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال تفكر البائس قال البدوي يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلها لله فما لي يا رسول الله قال له عليه الصلاة والسلام إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال صدقت وإذا قلت الله أكبر قال صدقت وإذا قلت اللهم اغفر لي قال قد فعلت وإذا قلت اللهم ارحمني قال قد فعلت وإذا قلت اللهم ارزقني قال قد فعلت عباد الله قول العبد الحمد لله سبب في نزول الغيث والبركة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث عباد الله قول العبد الحمد لله هي أفضل الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله عباد الله قولنا الحمد لله رب العالمين تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها كما في حديث أنس رضي الله عنه وهي نبع للحسنات كما في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وغفت عنه عشرون سيئة ومن قال الله أكبر مثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وهط عنه ثلاثون خطيئة وهي غراس الجنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدلك على غراس هو خير من هذا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة وهي وصية سيدنا إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قولها عباد الله يملأ الميزان كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن غجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها اللهم ارزقنا من فضلك واجعلنا من الحامدين الشاكرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai muna yabo a gare shi yabo da godiyar da ba su da iyaka mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah ubangijin talikai ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati ka taslimi da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama kuma ka sanya mu cikin wannan saboda falalarka da karamtinka ya ubangiji bayin Allah saboda mahimmancin bawa ice alhamdulillah ya gode wa Allah ubangiji mai girma da ɗaukaka ya karantar da mu mahimmancin faɗin alhamdulillah a ayoyi da yawa daga cikin littafinsa abinda zai nuna mana mahimmancin mu dinga cewa alhamdulillah ubangiji mai girma da ɗaukaka ya buɗe littafinsa alkur'ani da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ita ce farkon sura a jerin surori na alkur'ani halittar Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala da zai fara halitta ya fara halittarsa ne da faɗin alhamdulillahi rabbil ya gode wa kansa yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin da ya halicci sammai ya halicci kastai ya sanya duhu ya sanya haske ya cika halittarsa ya kammala duk abin da zai yi wa bayinsa ya musu halitta ya musu ni'ima ya musu baiwa ya shata musu layi ya ce wannan layin an ba za a tsira wancan in an bi ba za a tsira ba sannan gaba ɗaya in an koma zuwa gare shi zai yi hisabi ya yi hukunci bayan an yi hukunci an nuna wa 'yan wuta inda za su yi an nuna wa 'yan aljanna inda za su yi sai ubangiji mai girma da ɗaukaka ya gode wa kansa ya ce mun gode wa kanmu godiya ta tabbata gare shi ayoyi da dama na alkur'ani suna kiran mutane suna jawo hankalin mutane zuwa a dinga nanatawa a dinga maimaita faɗin alhamdulillahi rabbil alamin imamu ahmad da imamu tirmizi da al-imam ibnu majah sun ruwaito hadisi da isnadi sahihi hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi wanda a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ni ne shugaban yan adam ranar alkiyama babu wani shugaba babu wani jagora wanda zai tsaya gaba da ni annabi ya ce wannan ba alfahari nake yi ba tutar godiya ga Allah tutar yabo wacce za a bawa masu godiya ga Allah ita ni zan ɗauki wannan tutar ko ba alfahari nake ba yace babu wani annabi a wannan ranar tun daga kan annabi adam zuwa annabawan da suka biyo bayansa kakaf ɗinsu kowa zai tsaya a ƙarƙashin tutata ne in ji manzon Allah ita ni ne farkon wanda za a bawa ceto ni ne farkon wanda zan ce ina neman ceto kuma ni ne farkon wanda Allah zai yarda i bawa ceto ba alfahari nake ba mahallin shahid na wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tutar yabo tana hannunsa malaman aƙida malaman tauhidi suka ce wannan tutar tuta ce ta gaskiya ba tuta ba ce wacce ake kawo ta a cikin tunani tuta ce wacce ta yi kama da tutar da ake ɗauka a wannan duniyar ita ce za a yi wa laƙabi da tutar yabo wacce ubangiji mai girma da ɗaukaka zai danka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita manzon Allah shine zai ɗauki wannan tutar wanda duk wani mutumin kirki duk wani mai godiya ga Allah zai zauna ƙarƙashin wannan tutar ne na farkonsu da na ƙarshensu wanda zai fi kusa da manzan Allah a wannan ranar wanda zai fi kusa da wannan tutar ya sha inuwarta shine wanda ifi yawaita yi wa Allah godiya wanda ya fi yawaita ambatan Allah wanda ya fi yawaita tsayawa a kan umarnin Allah imamu tabarani yana da littattafai guda uku wanda ake cewa da su ma'ajimu salasa akwai alkabir akwai al'ausar akwai as ya fitar da wani hadisi a cikin wannan littattafan nasa guda uku sannan abu nu'aym a cikin iliyatul auliya shi ma ya kawo kwatankwatin wannan hadisin ibn al-mubarak a cikin kitabuz zuhud ya kawo wannan hadisin imamul hakim a cikin mustadrak su sun kawo wannan hadisin wanda a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon waɗanda za a fara kira ranar alkiyama a ce ku zo lambar ku ta fito ku zo ku shiga aljanna su ne mutanen da suke yawan godiya ga Allah wanda suke gode wa Allah a lokacin jin daɗi a lokacin kunci a lokacin yalwa a lokacin takura a lokacin farin ciki a lokacin bakin ciki a lokacin suna cikin jin daɗi a lokacin da ba sa cikin jin daɗi a kowane yanayi suna gode wa Allah su ne mutanen da za a fara cewa ku fito da wane da wane ku zo lambar ku ta fito za ku tafi gidan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su imamu darimi a cikin muqaddima na littafinsa sunan darimi ya ɗauko wata magana wacce aka samo ta daga ka'abul ahbar ka'abul ahbar yana ɗaya daga cikin manya-manyan shehunan yahudawa wanda Allah ya yi musu muwafaƙa suka karɓa addinin musulunci da iliminsa ilimin attaura ilimin injila ko mutum ne wanda yahuda suke girmamawa saboda karatunsa amma ya fahimci addinin musulunci ya shigo addinin musulunci ya ce abin muka tarar a rubuta a cikin littattafanmu yana nufin attaura da injila da ake yin bayanin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka rubutawa cewa aka yi Muhammadu Rasulullah Muhammadu manzon Allah ne la fazzun wala ghaliz ba shi da kaushi ba shi da kaushin hali ba shi da mugun hali ba shi da mugunta ba shi da keta ba shi da bakin ciki ba shi da hasada duk wata cuta wacce dan adam yake fama da ita a cikin zuciya manzon Allah Allah ya raba shi da wannan cuta Allah ya fitar masa da ita duk mutumin da yi mu'amala da manzon Allah ka san shi baka san shi ba kana kaunarsa baka kaunarsa nan take sai ka ji kana kaunarsa an ce in ka gan shi baka taba ganin sa ba ba zata sai ka firgita amma da ka zo ka kusance shi ka zauna da shi sai ka ji ba wanda kake kauna a duniyar nan sai shi wannan ina daga cikin siffar da ta zo ta manzon Allah a cikin littattafan da suka gabata sannan manzon Allah baya hayaniya duk wani abu wanda ike nuna akwai rashin kima akwai rashin daraja akwai rashin sanin kai akwai rashin sanin matsayi manzon Allah baya shiga wannan abu duk inda kaga manzon Allah guri ne wanda yake na kima guri ne na ɗaukaka guri ne na mutunci haka mu'amalarsa take sannan in an masa ba daidai ba baya ramawa da ba daidai ba da an masa ba daidai ba ko iyafe ko kuma isaka maka da mafi alheri to daga cikin siffar da ita ce mahallu shahid na wannan ruwayar wa ummatuhu hulhammaduna al'umar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sune alhammaduna masu yawan godiya ga Allah wannan ta sa malamai suka kalli hadisai da yawa da ayoyi na alqur'ani suka fitar da amfani iri-iri da wanda yake yawan cewa alhamdulillahi a cikin rayuwarsa zai gamu da shi tun daga nan duniya na farko dai ya kamata mu fahimci cewar in ka ce alhamdulillah ba shi da bambanci da cewar Allah ba ni Allah ƙara min Allah azurta ni Allah wadata ni Allah kare ni Allah ka tsare ni faɗin alhamdulillah ita kaɗai in ka faɗe ta Allah zai maka duk abin da kake bukata shi sa aka koya mana mu dinga cewa alhamdulillah ko ne muka samu kanmu ko daɗi ko wahala ko kunci kuma malamai suka ce yana daga cikin abin da zai nuna mana ko da ba za ka samu wata fa'ida ba wajibi ne akan ka gode wa Allah saboda abubuwa da dama daga ciki Allah da isan ya mutuwa da rayuwa ba a hannun kowa take ba ko ba a son ka ko ba a kaunar ka in Allah ya ce ka rayu za ka rayu kuma komai kaunar da ake maka in Allah ya ce mutu dole ka mutu Allah isan ya arziki ya sanya talauci ba a hannun kowa ba sai sanya shi a hannunsa makiyanka ba sai sa maka talauci ba masoyanka ba sai sa wadata ka ba ubangiji mai girma da ɗaukaka sai ya sanya ka yi aiki a karɓa ba wasu mutane aka ɗora ba Allah kaɗai shi yake karɓa aiki in duniyan nan ba sa ƙaunar ka in kai aikin da Allah yake so zai karɓa sannan mukullan aljanna da mukullan wuta ba a danka sa a hannun kowa ba inda an danka mukullin wuta da mukullin aljanna a hannun wasu da wallahi akwai mutanen da za su ware komai ƙaunarka da Allah komai san da kake wa Allah su kulle sai ba za ka shiga ba amma sai Allah wa abin a hannunsa sannan daga cikin abin da zai nuna mana wajibi ne ka gode wa Allah wannan addinin musulunci sai aka bar shi a haka ka shigo addinin musulunci kuma babu wanda ya sai sai ka fita daga cikin addinin musulunci sai dai in kayi abin da zai sa ka fita daga cikin musulunci dan kanka amma ba da an danka addinin musulunci a hannun wasu mutane wallahi yadda muke da hasada yadda muke da kyashi yadda muke da mugunta yadda muke da bakin ciki sai gari guda sun zo za su shiga addinin musulunci wasu ce wallahi ya cika ba za mu bar kowa ya shiga ba amma sai Allah ya bari ko an san ku ko ba a san ku ba an yadda ba ku yadda ba da kun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kun shigo sannan sai Allah yi wani abu duk abin da aka yi a nan duniyar ranar alkiyama Allah bai sanya annabawa ko mursalai su ne za su yi hukunci ba bai sanya mala'iku su ne za su yi hukunci ba bai sanya wasu mutanen kirki su ne za su yi hukunci ba ice ni ne zan yi hukunci da kaina saboda kada a zalunci saboda kada a yi cuta kada wani ya danne wani haƙƙinsa kada wani ya kwange kwange daga nan duniya ya ƙare sanayya daga nan duniya ta ƙare alaƙa dangantaka daga nan duniya ta ƙare amma a lahira babu wata sanayya babu wata dangantaka kowa ta sace za ta fishe shi waɗannan abubuwan da dama in ka kalle su wannan iskar da muke shaƙa da wannan hasken da muke kallo muke ji muke gani idan da a wani gurin ike sai an je an buɗe ko sai an siya yanzu a wannan marar da ake ciki a ce wani mutum shine ke siyar da iska ya kuke gani yadda za a daga farashi na iska abinda bayin Allah suke bukata wani in ya samu dama sai ya toshe kofar wallahi kowa sai ya sha wahala amma sai Allah ya bar iska tana nan a fili kuma ruwan sama ko ba a samu ruwa wanda ake turowa ta reka ban ka haƙa rijiya sai ka samu in ka siyo in ka ɗauko hayar mota sai ta haƙa maka ka biya wacce ba sai ka biya haraji ba babu komai na Allah ne to waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da za su nuna mana dole ne ma mu gode wa Allah ba dan ma muna so ba amma idan ka gode wa Allah dan Allah ya ce ka gode masa akwai abubuwa masu yawa wanda za ka samu daga ciki akwai abubuwa kamar guda tara na farko faɗin alhamdulillah ko na gode wa Allah yana sa Allah ya ƙaunace ka saboda samura ibnu dundub ya fitar da hadisi wanda manzon Allah a cikinsa yake cewa zancen da ya yafi kowane zance soyuwa zuwa Allah su ne kalmomi guda hudu ka ce subhanallah ka ce alhamdulillah ka ce wa la ilaha illallah ka ce wallahu akbar annabi ya ce ta farko ka fara ta tsakiya ta ƙarshe duka ɗaya ne ko ka ce subhanallah ko ka ce alhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah ka faɗe ta a jere ko a hargitse duka ta yi abu na biyu faɗin alhamdulillah ina jawo Allah ya gafarta maka zunubi yana jawo Allah ya buɗe maka ƙofofin rahama Allah ya buɗe maka ƙofofin arziki ya zo a cikin kisar wani ba kauye ya zo gurin manzon Allah ya ce ya rasulullah ina son ka gaya min wani abu na alheri wanda zai amfane ni sai annabi ya ce ka je ka dinga cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace na gode sai ita ce bayan ya tafi tun da balarabe ne kuma na kauye ya san larabci sai ya dawo annabi yana gano shi ya ce hmm, ya yi tunani abin tausayi ne wannan bawan sai ya dawo ita ya rasulullah ina ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala wannan duka na Allah ne ba nawa a ciki sai manzo Allah ya ce baka sani bane in ka ce subhanallah zai Allah zai ce kai gaskiya in ka ce alhamdulillah Allah zai ce kai gaskiya in ka ce la ilaha illallah Allah zai ce kai gaskiya in ka ce Allahu akbar Allah zai ce kai gaskiya yace to in ka ce Allahumma gafirli Allah gafarta mun sai Allah ya ce nayi in ka ce Allah yi min rahama sai Allah ya ce nayi maka in ka ce Allah wadata ni sai ya ce nayi maka to ne ne ba nakan ba ciki Allah ya ce ka yi gaskiya shine ba naka ba ko Allah ya ce ya gafarta maka ko ya maka rahama ko ya azurta ka shine ba nakan ba in ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duka naka ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadin alhamdulillah ina daga cikin abin da ke sa Allah ya saukar da ruwan sama yana daga cikin abin da ke sa Allah ya saukar da albarka a cikin rayuwa a cikin dukiya a cikin ƙasa a cikin al'umma baki ɗaya ya tabbata daga cikin addu'ar da aka samu wata annabi yake in an zo roƙon ruwa sabai ne suka yi taro suka ce mu je gurin annabi mu kai kuka gari ta ya bushe an shiga cikin matsala an shiga cikin takura ba ruwan sama suna gaya manzon Allah sai ya daga hannu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد farkon abin da ya fara alhamdulillah bai ce Allah saukar da ruwan sama ba sai ce Allah mun gode maka kai ka halicce mu mu bayinka ne kai ne mai rama kai ne mai jin kai kai ne mamallakin ranar alkiyama ko babu wanda ya cancanta abauta bauta da gaskiya sai kai kuma abin da ka ga dama Allah shi kake yi Allah kai ne ubangijin da babu wani ubangiji sai shi Allah kai ne mawadaci baki ɗayan mu talakawa ne sauka mana da ruwan sama annabi bai rufe sa ba sai da ruwa yake ci faɗin alhamdulillah shine zikirin da ifi kowane shi ita ce addu'a da tafi kowace addu'a Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin ruwayar Tirmidhi ya ce afdalu zikri la ilaha illallah mafi zikiri shine mutum ya ce la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah ka ce addu'a da tafi kowace addu'a ita ce mutum ya ce alhamdulillah faɗin alhamdulillah yana sa Allah ya karkaɗe wa mutum kurakuransa kamar yadda bishiya in ta bushe take karkaɗe ganyenta faɗin alhamdulillah Shi ne mabubbuga ta kyawawan ayyuka kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id da Abu Hurairah suka ruwaito annabi ya ce abubuwa guda hudu Allah ya zaɓe su wa bayinsa shine su dinga cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar duk wanda ya faɗi wannan kalmomin in ka ce subhanallah za a rubuta maka hasana ashirin za a kankare maka zunubai guda ashirin wanda yace Allahu akbar shi ma za a yi masa haka wanda yace la ilaha illallah za a yi masa haka wanda yace alhamdulillah za a rubuta masa hasana guda talatin za a shafe masa kurakurai da zunubai guda talatin sannan faɗin alhamdulillah yana daga cikin abin da ke sa a shuke mutum gidansa na gidan aljanna kamar yadda zuwa cikin hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah yake cewa nuna maka dashen da ifi wannan dashen da kake yi Abu Huraira yake nuna min sai manzon Allah yace ka dinga cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk kalma ɗayan ka faɗa Allah zai dasa maka bishiya a gidanka na aljanna ko faɗin subhanallah walhamdulillah zuwa ta ko faɗin alhamdulillah ita ce wasiyar annabi Ibrahim ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya haɗu da annabi Ibrahim a Isra'i da suka gamu da shi sai ce in ka koma ka ce da al'ummar ka ina musu sallama ina gaishe su ka ce da su aljanna tana nan Allah ya halicce ta kuma ƙasar ta kyakkyawar ƙasa ce ruwanta ruwan daɗi ne sai dai mafi yawancin filayen aljanna ba a shuke su ba ana jiran duk wanda aka ce wannan gidanka ne na aljanna kai zaka shuka tun daga nan duniya ita abin da ke sa a shuke maka gidanka na aljanna ai maka ado ka dinga yawaita fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fadin alhamdulillah ina sa mizanin ka na lada ranar alkiyama i nauyi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yin alwala alama ce ta imani ko kuma shine rabin imani tsarkaka rabin imani ne fadin alhamdulillah ina cika mizani fadin subhanallahi walhamdulillah yana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa sadaka hujja ce ga bawa mai yin sadaka haƙuri haske ne sallah haske ce alƙur'ani hujja ne a kanka ko hujja ne a gare ka zai iya sawa ka shiga aljanna zai iya sha ka shiga wuta Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka ka sanya mu daga cikin masu godiya ga Allah masu godewa Allah kowane yanayi duk abin da Allah imana mu godewa Allah abin da ma Allah bai bamu ba a lokacin da muke bakata Allah ka mu daga cikin masu godewa Allah bisa ga ni'imomin da ba za su musaltu ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك